Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa makon shirin ya mayar da hankali kan gangamin rigakafin cutar polio ko kuma shan inna da mahukuntan kamar suka gudanar wanda suka shafe kwanaki uku suna yi a kokarin dakile bazuwar cutar wadda ake ganin bullarta a wasu sassa na kasar sama da yara 948 ne aka yi wa rigakafin cutar ta polio a jihohi goma na kamaru rigakafin da aka fara a ranar 1 ga watan maris aka kuma kammala a ranar 3 ga wata dakta zakari ya'u shine kwamishinan lafiya na garwa guda cikin jihohin kasar mai yawan jama'a da kuma aka gudanar da wannan rigakafi ya kuma yi mana karin bayani kan muhimmancin wannan rigakafi da kuma dalilin da ya ja hankalin mahukunta wajen gudanar da shi. Eh, muhimmancin shirya wannan rigakafi saboda a kare wannan cutan polio saboda ita wannan cuta gaskiya in ta kama yaro she ta kashe mishi garkuwan jiki ita ciwo ne ba a san lokacin da za ta shigo ba lokacin kuma da za ta kama yaro shi ne yasa in muka samu ko kwaya ɗaya ne yaro abin nan da yake da cutar ne ko a cikin kamarun ko a gefen ƙasan kamarun kurin eh, makwabta kamar chadi ko nigeria central africa ko ta ina dai in aka samu akwai dole shi a shiga rigakafi saboda a kare yara da wannan cuta kamar akwai yiwuwar cewa a ƙasar nan akwai ragowar cutar polio ne babu dai amma na samun wani lokaci ɗaya ɗaya a zaɓe abin kamar kwanaki can dai mun samu yara da shiga da goma sha uku da muna zato dai shi wannan ciwo ne wakilin maulur wani shehu ya kuma zanta da wasu yara da ma iyayen waɗanda aka yi wa rigakafin wannan cuta ta polio a yayin gangamin. Ya sunanka? ne dokta suka yi mata? Dokta Malam To ita kuma wannan me ya ta? watan magana me yasa me yaya sunan ke Anti mene ne dokta suka yi miki allura allura zan yi hatu to gashi kamar kin kawo yaro an mai riki wallahi gashi nan na kawo shi dai eh, suna kokarin zuwa mu kuma muna kokarin zuwa muna kawo yara ne muku allura da alhamdulillah ni wata yarinya ta ma da na yi yawan yin rigakafin nan da ka zane ko yawan curutan gada aka yi ko yara na kwanci da ba ta kwanci Assalamu alaikum ni ce kuke na Usmanu. Gaskiya ba laifi. Gwamnati na kokari game da rigakafin yara. Suna zuwa suna yi. Kuma mu ma wani bi muna ɗauka mu je asibitin mu same su. Suna kokari sosai. Gida gida suke bi. Na bi gida gida suna iske yaran mu suna samu su. Assalamu alaikum. Ni ce Adamu Muhammadu. Game da rigakafin yara. Gwamnati na kokari daidai gwargwaron. Kuma wanda aka aka gabatar da su suna shiga gida gida suna muna fitar su da yara da musu babu A shekarar 2020 ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta cire kamaru daga sahun kasashen da ke fama da cutar ta polio ko kuma shan inna bayan fuskantar mafi kololuwan tsanantar cutar a 2014 zuwa 2019 lokacin da kashi hamsin cikin 100 na yankunan kasar suka ga bullarta. Sai dai kuma duk da nasarar yakar cutar an sake ganin bullar wani nau'i da ake kira rukuni na biyu dalilin da ya tilasta dawo da rigakafin a yanzu. Yarima Tanko shine shugaban gangamin wayar da kai game da rigakafin wanda ke jagorantar shiga gida-gida don faɗakarwa dangane da muhimmancinsa ya kuma yi mana ƙarin bayani kan yadda gangamin nasu ya samu gagarumar nasara a kwanaki uku. Mu ne sosiyal mu ne ke shiga gida-gida suna fahimtar mu mutane rana kaza za a yi vaccination na maganin shan inna da mu ce ma mutane ko kawo yara daga ɗan shekara biyar har wanda aka haifa yau muna gaya musu to wasu suna ba da kai wasu kuma ba sa ba da kai a da kam ba a ba da kai amma yanzu gaskiya san fusan yanzu mun samu haɗin kai fiye da yadda kake zato kowa ya yarda saboda sun ga an alfanunsa me ya alfanunsa kaga da dai kowa shan shan inna da dusa tana banna to amma yanzu tunda aka fara polio din nan shan inna yi sauki dusan ma ta yi sauki to yanzu kam suna ba mu haɗin kai amma da an kaje su yi taimaka su yi taimaka abin da su maka yau su ba sa so kaza kaza amma su ka alhamdulillah baya-bayan nan ne dai kamar ta sami yara akalla sha hudu da ake tsammanin suna dauke da wannan cuta ta polio mai hadari. Wannan dalili ya sanya WHO tsaurara matakan rigakafin a kokarin kawar da cutar ta polio baki daya. Kwamishinan lafiya na garuwa Dr. Zakar Ya'u ya ce har zuwa yanzu iyaye da dama sun jahilci wannan cuta dalilin da ke basu matsala wajen yi wa yaran rigakafi. akwai ma'aikata da muke zauna da su mu koya musu wake da dabarun da ake yi da duk shirye-shiryen da za ya samu a shiga gidaje a yi wannan kamfen ne rigakafi mun saba ne kawai amma muna tura su duka kuma yawanci din wanda suke zama ta can ne muke zuwa mu same su sannan mu yi aiki da su a nuna musu ya ake yi to akwai da matsala akwai wahala akwai rana akwai wahala to ba kuma wani abu dai mai karfin da ake basu amma dai ana dan tattaba musu wani dan basu dan kyauta abinda za su rike kansu abinda kamar yanzu za su wasu baburu ko su taxi su je su yi wannan aiki to haka ne muke tare da su su kuma suna taimaka mana da cikas na kalubale eh wasu iyaye da ba sa yarda a yi wa ƴaƴansu wani matakai kuke ɗauka eh akwai su akwai su wanda suke tunani kasan akwai wani su da har yanzu ba su yarda da da akwai wannan ciwon polio ba akwai su kuma da suke tunani wato ciwon eh ba mai karewa Allah ne mai karewa ba mu bane to ba su san cewa kuma ita vaccine din na rigakafi shi ma Allah ne ya turo mana dabaran inda muka yi abin nan mu samu to akwai wanda ba su ganewa dole ce kuma tattauna da su a yi masu sensibilization to muna samun matsala to mun ka samu matsala haka muna taruwa da su shugabannin jihohin din game da kamar su limamai da su jauru anguwa da su pasto to da su priest da kuma zuwa kamar za mu ga kamar kuma su prefe da su prefe a musu bayani to kafin mu ga mu fara rigakafi muna biyo akan governors shi kuma ya ta taɓo su prefe sannan kuma su su prefe shi kuma sai su taɓo sauransu haka muke yi su kuma eh, in aka samu matsala ana yi musu bayani a zuwa taro ya yi musu wanda ba su son shi rigakafi ya yi musu bayani game da su bari dai a yi ma yara aikin ta rigakafi. Madam Hafsatu guda ce cikin jami'an da ke aikin wannan rigakafi ta ce har yanzu suna fama da tarin kalubale a kokarin jan hankalin iyaye su aminta da karɓar rigakafin ga ƴaƴayensu. Haka muke ta fama da su wani gida ka je mawace in za ka yi waɗan shi ce maka kar ka yi Allah ya isa wani kuma ka je ga kare ga rana ga yunwa ga ishirwa mu ini wani har yamma kafin nan mu dawo ba abinci wani sai mai gari ne yana taimaka mana ya bamu mu ci wani ka je ofisin da rage ma ba abin da za ka muku kamar za a iya cewa irin wannan aiki ana samun fitowan yara ana dan kawo muku yaran jefe-jefe a wasu unguwanni. wani suna kawa wani kuma ba sa kawowa wani har kama yaran su suke suke boyewa in sun gan ku kuna zuwa haka su yara yan ƙanana yan jariran nan haka muke fama da su kasan muna wa yara jarire kuma har shekara biyar har kasa amma wata uwa ta san zai wa amfani ma yaronta amma tana ɓoye yaronta ba ta so a yi mishi. To idan kuka fahimci haka kuya kuke. To wani zai mu lallabe su mu yi musu bayani amfanin da zai musu ma yaran wani su yadda wani kuma su ki. Har yanzu dai kasashen Afghanistan da Pakistan ke matsayin kan gaba a yawan masu wannan cuta ta polio a duniya duk da cewa a bara Gini ta sake ganin ɓallar cutar ga ƙananan yaran da yawan su ya kai ɗari da arba'in 2026 dalilin da ya dawo da rigakafin a kasashe da dama na afirka sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu na Kamaru Lurwani Shehu. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.